Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum sarfil hashin gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 27 ga watan Yuni na shekarar 2022. cikin shirin za a ji cewa hukumi a jihar neja na binciken wasu manyan sarakunan jihar biyu kan zargin hannu a rikice-rikicen kabilanci sai kuma shirin zauren matasa wanda nasiru adamel hikaya ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku sharhin jaridan najeriya amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu, da ya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar Benin jiya Lahadi. A wasu jerin munanan har-har da 'yan bindiga suka kai a yankin da rikicin 'yan bindiga ya shafa a kasashe makwabtan ƙasar Burkina Faso da Nijar. Wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a sake sunansa ya ce, wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka zo ofishin 'yan sanda na Dasari da misalin karfe biyu na safe inda suka buɗe wuta suka kashe jami'ai biyu kafin daga bisani a kore su. Jami'in 'yan sandan ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa dakarun sun yi ƙoƙari, amma abin takaici an samu biyu sun mutu a cikin dakarunmu. Ya ƙara da cewa an kuma kashe 'yan ta'adda biyu tare da jikkata wasu da dama. Wata majiya ta bi ta 'yan sanda da ba a bayyana sunanta ba ta tabbatar da harin da kuma adadin waɗanda suka mutu. da sare gari ne mai tazarar kilomita 600 daga arewa maso yammacin babban birnin kasar benin kwatano kusa da kan iyaka da burkina faso 'yan sandan afirka ta gudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane ashirin a wani gidan rawa da ke garin east london sai dai ba a san abin da ya yi sanadiyar mutuwar mutanen a safiyar jiya lahadi ba rahotanni sun bayyana cewa matasan na halartar liyafa ne domin murnar kammala jarabawar makaranta ta ƙarshen hunturu Jaridar Daily Dispatch ta kasar ta rawaito cewa gawarkin mutanen suna warwatsa kan tebura da kujeru ba tare da an samu alamun raunuka ba. Jami'an sun ce za a gudanar da binciken gawarwakin cikin sauri. Mai kulab ɗin ya shaida wa gidan talabijin ɗin ƙasar ENCA cewa ya ji wurin ya cika da yawa kuma wasu sun yi ƙoƙarin shiga ciki ƙarfi da ya ji. Ƙasar Rasha ta kaddamar da sabbin har-hare na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine babban birnin kasar Kiev da Kharkiv a daidai lokacin da shugabannin kungiyar kasashe bakwai daga manyan kasashen duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya suka gudanar da tattaunawa a Barbarian Alps don ƙayyade sabbin hanyoyi da za a mayar da Moscow saniyar ware. Magajin garin Kiev Vitali Klitschko ya ce akalla gine-gine biyu ne aka kai hari wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya wasu hudu kuma suka jikkata. rasha ta kara kaimi wajen yin amfani da makami mai linzami inda ta kai hari arewa maso yammacin ukraine an ji kuwar gargaɗi kan harin ta sama a birane da dama wannan yana ɗaya daga cikin dabbanci shugaban amurka joe biden ya bayyana harin na rasha kan kyiv yayin da ya bayyana a bikin buɗe taron G7 tare da shugaba Olaf Scholz na Jamus. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine shine babban abin da taron kolin ya mayar da hankali a kai Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa zai halarci wani bangare na taron yau Litinin. In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya. Inda hukumomin jihar Kogi ke binciken wasu manyan sarakunan gargajiya biyu kan zargin suna da hannu a rikice-rikicen ta'addanci a jihar. wakilin mustapha nasiru batsari na ɗauke da ƙarin bayani Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan wasu manyan sarakunan jihar guda biyu game da wani mummunan tashin hankali da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane tara da kuma ƙona gidaje da dama a 'yan kwanakin da suka gabata a yankin karamar hukumar Basa da ke cikin jihar ta Kogi. Rahotanni dai sun nuna cewa manyan sarakunan guda biyu masu daraja ta ɗaya da suka hada da Alhaji Khalid Ali Bukar sarkin Muzom, da kuma Agumo Obasa wato sarkin Basa Kumo Chief William Keke dukkaninsu suna hannun hukumomi a jihar Kogin domin gudanar da bincike a kan lamarin. Gwamnatin jihar Kogin dai ta ce yankin na Basa ya daɗe yana fama da tashin hankali da ya shafi kabilanci da kuma rikicin mallakar filaye a tsakanin 'yan kabilar Ibura da kuma Basa Kumo. Al'amarin da gwamnatin jihar Kogin ke ganin sarakunan na da rawar takawa wajen shawo kan wannan matsala kamar yadda kwamishinan labarai na jihar kogin Mr. Kensley Pongo ya yi ƙarin bayani. Reason why those um, uh, traditional rulers were invited for interrogation uh, from there, it is not to say that they, they were arrested. Ya ce, ba wai an kama su ba ne, uh, an gayyace su ne domin su yi ƙarin haske akan matsaloli da dama da za su taimaka wajen ɗorewar zaman lafiya a wannan yanki na ƙaramar hukumar Basa. In Basa local government area. Kwamishina Pongo ya ce maganan nan da nike da kai, gwamnati ta yi kokarin dawo da zaman lafiya a wannan yanki. As I speak with you, the state government has been able to restore peace eh, in the area. Daya daga cikin sarakunan yankin da aka kona gidansa a sakamakon tashin hankalin da a yanzu haka yake zaman gudun hijira wato hakimin muzum alhaji haruna abubakar ya ce duk da suna gudun hijira a yanzu haka suna kokarin ganin an ba su belin babban basaraken nasu. Mu dai muna kokari a samu beli muna kai kuka ga hukuma muna kuma addu'a muna neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da kawai dai mun rasa gani. Yanzu wani gari kake yanzu kana gudun hijira ne koko? Eh to na yi gudun hijira saboda sun kone gidana a palace na inda nake zama an kone. Banda fada na kuma eh, gidaje kusan goma sha biyar an kone a nan garin Mozu nake nufi. Nan garin Mozu, okay to. To yanzu mutane sun yanzu sun gudu tudun hira wasu zuwa lokoja wasu zuwa kwaton karfe wasu zuwa umasha shi nan da da muke mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a nigeria a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga hafes ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya sun gane a barbarian Alp na kasar Jamus jiya Lahadi inda suke neman nuna haɗin kai kan mamayar da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya a Ukraine yayin da suke tattauna hanyoyin yadda za a rage tasirin yakin kan hauhawar farashin abinci da makamashi a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin James Olaf Scholz sun gana gabanin tattaunawar a hukumance da ta hada da shugabannin kasashen burtaniya da Faransa da Kanada da Italiya da Japan da kuma tarayyar Turai. Scholz ya ce, Jamus da Amurka za su yi aiki tare a kodayaushe yaushe idan ana batun tsaron Ukraine kuma mun sake bayyana hakan. Scholz ya faɗa wa majalisar dokokin Jamus kwanan nan cewa dole ne taron ya aika ba wai kawai sakon cewa NATO da G7 kansa haɗe yake fiye da kowane lokaci har ma cewa dimokuraɗiyya ta duniya suna tsaye kan mulkin mallaka na Putin kamar yadda suke yi wajen yakar yunwa da fatara. A wani shirin nuna ƙarfin to gabanin taron kolin, Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na makamai masu linzami jiya Lahadi kan manyan biranen Ukraine biyu a daidai lokacin da shugabannin G7 suke gudanar da tattaunawa domin sanin sabbin hanyoyin mayar da Moscow saniyar ware. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta faɗa jiya Lahadi cewa tana ƙara saka ido kan cututtuka masu yaduwa a yankunan da girgiza ƙasa ta afku a ƙasar Afghanistan, biyo bayan gargaɗin da hukumomin ƙasar suka yi cewa dubban waɗanda suka tsira na cikin haɗarin kamuwa da cututtuka. Jami'an Afghanistan sun bayar da rahoton cewa Akalla mutane dubu ɗaya da ɗari da hamsin ne suka mutu, sannan da dama suka jikata, kana dubban gidaje suka lalace ko suka rushe a girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a ranar Laraba da ta gabata. Wani sabon bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar jiya Lahadi ya nuna cewa akalla yara ɗari da 150 suna cikin waɗanda suka mutu kuma kimanin yara ɗari biyu suka jikata a girgizar ƙasar inda aka ce biyar sun zama marayu ko kuma an bar su su kaɗai. bala'in ya haifar da barna mafi yawa a lardunan Paktika da Khost da ke kudu maso gabashin Afghanistan, wasu yankuna mafi talauci da tsaunuka da ke kusa da iyakar Pakistan, waɗanda ba su da kayayyakin more rayuwa da za su iya jurewa bala'in. Jiya Lahadi kakakin ma'aikatar lafiyar Afghanistan, Sharafat Zaman, ya ce mutane na tsananin bukata abinci da tsaftataccen ruwan sha. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan Allah ya dama, dama

isa rai ba abin ruba ga rai ba yana daɗin gita ta yawon kalo mai yayin jere da kodiyo da hadu madan haka ranar eh, dogo akwai ta gajere doki domin zuka akan yi shi jaki a tattalo kaya a aza mai ana bugu aiki na kenan mutumin kirki ne da kwaliyo da Mutanen Kaduna ya lata mai ya da kwaliyo na bijin ne Ali da kwaliyo na bijin ne Ali da na bijin kirki ne da kwaliyo da ya lata mai ya da kwaliyo na da da Ali da kwaliyo na da kwaliyo na Mutanen gusau ya da manya. Sun je sakodiyo mutumin gele. Adi sakodiyo ya kake. Allah ya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izo shafin mu na yanar gizo VOA Hausa da kam domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barka mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Duk wanda ya zama mai kasala to hakika ba zai taɓuka abun kirki tsakanin tsararrakinsa matasa ba kuma ba ma zai zama bawan damuna baturen rani ba. Shirin na ci gaba da kawo zantawa ce ta musamman da matasa a mai yama jihar Kebbi da ke aikin noma. Zauren na tare da Nasiru mai yama Haɗabi mu Musa mai kwamfuta, Nura Musa, Abdullahi Muhammad da Sa'idu Ibrahim. allah kamar dai ciyawa. su mana kira da gwamnati da Allah a san duba ko kuma a buɗa mana wani ɗan gidan mai nama na musamman wanda mu manoman shinkafa a da sunan mu an kai shi na wani yanki namu wanda ka ga mutum muna sa mu ba kare mana ba insha Allah muna kada kokari da Allah da a kara duba korafin mu da Allah da a taimaka mana da yadda za mu kama samun mai cikin sauki ba tare da mun kama shane da bulaki maki ko wani abu wanda zai kara mana tsadar rayuwa da yawa ba Nasiru mai yama kwanaki ko in ce a baya can matsalar rashin tsaro bata shigo jihar Kebbi ba duk da ana fama da irin wannan a jihar Zamfara eh, da eh. jihar Neja da duka suke makwabtaka da nan jihar Kebbi. Eh, shin eh. yanzu manoma inda munan nan takan kama za su iya tafiya gonakinsu ba fargabar cewa za su gamu da wasu da za su iya kawo musu cikas. Gaskiya alhamdulillah bangaren tsaro ina iya ce maka bangarorin da aka samu wannan matsalar tsaro gaskiya yanzu ba nan abin illa yankin zuru da danko saboda nan yake muna musu addu'a har yanzu Allah ya ba kawo musu zaman lahira a wannan da kuma sauran jihohin kasar Najeriya da baki daya. A wai kuma ya kasa ba ne a'a har yanzu na nan shina kokari ganin an samu saukin an kawar da matsalar tsaro a wannan bangaren wanda ke koyo shi suna da kwantar ɗin waɗannan mutanen da ke wannan bangare na masu kula da harkar musamman ma 'yan jami'an tsaro na gwamnati da kuma na sa kai wato 'yan banga bijilanci su ma kan suna kokari a kai bisa ga ganin an samu tsaro wanda yake noma yanzu a wannan bangaren insha Allah babu wani hauki insha Allah musamman munan yankin namu na mai malwa gamman wanda ke kwanakin bayan na saba ma magana akan wannan matsalolin na muwa da burin da zamfara to alhamdulillah yanzu wannan bangaren ima wannan matsalar babu ta saboda bijilanci suna yawo suna sa kai ga wannan dajin wanda ke a wani bangare kuma na jihar suru karamar hukumar mulki ta sulu zaman an samu wannan matsala amma yanzu babu na matsala na waɗannan dajuka wanda yake dajin ma yanzu an raba shi ga talakawa masu noman wurin dan kawar da abubuwan da ke hairin din eh, bandit masu ɓuya a wannan wurin an sassare wannan an ba talakawa gidan su yi noma wannan wurin. ɗabi mai kwamfuta in dai eh. muka duba irin abin da nasiru mai yamma yake faɗa kamar wannan fargabar da ta faru a yankin yawuri inda aka shiga aka sace ɗalibai a wata makaranta wanda ya jawo matsaloli da jin tsoro da yawa mutanen ƙasa da yawa suna tunanin a yi ma jihar kebbi akwai dajin da ba za a iya shiga a yi noma ba eh to gaskiya yanzu ga a yadda muka dubin hanyoyin muna sa ran sai dai ko da akwai daji sai dai irin wajen sakaba sanda a yankin zuru saboda sun yi kan iyaka da jihar zamfara amma yan daina na wa'anda sauran lokal gwamnati da annan wa'anda yake suna kama daga kebbi central insha Allah su babu wani fargaba saboda tun lokacin da ake wannan tashin hankalin a nan manoma na nan na noman su na yado amma yankin sakaba da kuma zuru da adan nan guda da karamar kuma mulki ta riba gaskiya su idan aka ce akwai dajin da ba za a iya noma ba wannan ba zai zo mana da mamaki ba yankin akwai kuma kira na wanda zan yi ga gwamnatin jihar kebbi da yake mu ana raba taki gaskiya na manoma to amma akwai lokacin da za a samu mutum hudu biyar shidda a ce buhu guda to wannan abin muna tambaya a kai dangance da mai girma gwamna don har wannan korafi zai kai mana to takin da ake ba su a zama mutum uku hudu ga buhu guda to haka nan ne an ka ba sai a danga hukumance ko ko a'a akwai wasu na wa'anda idan takin ya zo suna sarrafa shi ko kuma a ce za su sai da shi ga wani hannu su zo mana da wannan karancin taki da muke fama da shi wanda za a gana kila ma wani za a ci da gidan wani da gidan wani buhu to kaga wannan a gaskiya akwai da yawa waɗanda ke bukata su su gonan su ko buhu goma ko biyar ba zai amfani ba zai yi musu ba ba zai wadata shi su ba sai su ce a sun ban mu wani ya ce can ya biya buhun to gaskiya yana da korafi akan wannan can. idan akwai inda wata badakala take akan wannan takin to gaskiya ya dace a yi gyaran ta saboda ta haka ne za mu yi magana wadda yake su ma'aikunta za su ji ko Nura Musa duba mana wani noma ne da ana maganar in an cino jihar Kebbi a sauran kasa sai a rika tunanin noman shinkafa ne ake yi a jihar. Wasu kuma ma suna zargin a ai shinkafar ma lokacin ana simogata ne wato fasa daga wasu kasashe a shigo da shinkafar ta wajajen kamba da sauransu. Shin da gaske ana noman shinkafan a eh, jihar Kebbi. Assalamu alaikum. Wato kayan magana da ma ana dan dan dala mata in ce kaɗan. Wato idan ana magana shinkafa shi magana ma bakin boda mu da an karfe boda ma an taimaka mana saboda rage bodan nan ta kan ba mu ba karamin tallafi yawa abin da muke noma daraja ba. Saboda halin da ake ciki yanzu da a ce da kaɗan daga cikin wasu kasun ne inda aka sarrafa shinkafa wadda ake kawowa. In ka shigo suru ita suru kanta kaɗai in ka ce ka da wai garin nan a wai shin jihar Kebbi aka noma shinkafa ba ko gaba balle ka shiga irin su argungu in ka ɗauka da yake irin nan da kun kai magana akan rashin matsalar tsaro ta faruwa da birnin yawo tabbas birnin yawo ba karamar hasarar manoma mun ka samu ba saboda wannan yankin dai irin shinkafar da suke sarrafawa da su da yawara da tumatiri shi karan kai ne ɗaya nake gaya ma abokan mu suna ba mu labarin ta mutu ci akwai wani aboki na da muka gama secondary school da shi wallahi daga lokacin da na ce mun ziyarce shi an kace garin na ya bani mamaki cikin garin bin ya wuri yake wai ni mamakin to shi yayi an kai sarrafa wanda gida ayar haka to daga ƙarshe ke bani labarin to ai ba noman shinkafa kawai ba noman tumatirin da yake ma wannan abin ya sa ya samu makwadin kuɗin da ba ya tsammani ba sai na ga shan ma bari mu to mu ƙara kamar da dauɗa da dai sauransu da zama ga mun haɓaka irin hankali yadda ya kamata to alhamdulillah kuma cikin wannan abin na ka dawo muka kokarin cewa shi abin da sun ka tsaye suna jama'a yana nan daga ba Allah mun ka sa mun ka muske din nan mu yi ta ba mu gajiya yau da gobe da gobe har yanzu yanzu mu da kanmu ake kwaikwayo muna ba da labari da ya kamata da yake kuma a daji mai kwamfuta ya yi magana a kan irin sha'ani na takin zamani wanda ake kawo wa ana cewa buhu ko buhu mutum hudu ko biyar ko wannan eh wannan gaskiya a kowannan kalubale da ni na cewa wallahi gwamnati ke wannan abin din kuma ban yarda da ban wanda kai ba sai da baya sai na fahimci cewa ashe ba dan Allah wasu lokuta tsakanin wa mu wa mu take ejan wani lokaci aka ce ga abu an kawo saboda irin yadda nake ganin mai girma ce amma karamar hukumar mulki ta mai ya kokari akan wani takin zamani ga wannan lokacin hakikanin gaskiya abin ya bani mamaki sai zan yadda ya tsara daban amma yadda abin ya faru daban ga wannan lokacin ya nuna bai ji daɗi ba irin kamar yadda mun ka to mun ka dan nuna mai rashin jin daɗin mu da kuma irin abin da mun ka ga ya faru na ganin cewa ta yaya za a yi wannan abin ya faru amma matsayin manoma ga kokarin da suke zuwa mutu, amma kuma ga abin da ka faruwa duk wannan abin din gaskiya su tube da matsala mai su cika aida ma mun saba da abin mu duba da irin dan kiwon da muka yi muna samun takin gida da zai sauran sabon na ba a gana wanda ya kamata mu damar da shi ba kuma takin zaman dama already mana dabaru idan lokaci ya masallafa ta kashe mu mu sai wannan abin din to kaga hakan ya haifar da cewa muna nan tsaye muna kokari ba mu tsaya ba ba mu gaje ba in lokacin bazara ya kama wa lokacin da babu noman da mana ba ta kama ba mu dan sarrafa mu koma ka mu yi yan dabaru alhamdulillah gaskiya muna kokarin yadda muke ƙoƙarin mu ga cewa mun taimaka mu kanmu da kanmu kuma muna fata ga Allah gwamnati ta ƙara mana kokari a kai irin himmomi da take ta ƙara mana yi ta gehen abu biyu takin zamani da man fetur in ya samu muna fatar Allah ubangiji ya ƙara musu ikon jin tausayin mu kuma ya ƙara musu ikon hankali da mu su jajirce gane da kamata su taimaka mana a kowane lokaci muka buƙaci taimako gare su Abdullahi Muhammad yoyi kowace jiya tana da irin tsarin ta da irin abubuwan da ake nomawa ya jihar Kebbi take musamman ma yankin mai yama. Shin komai aka shuka yana fitowa kuma yana yabanya? Eh gaskiya za a ce 99% na abubuwan da ake shukawa gaskiya a karamar hukumar mai yama idan aka shuka suna yi. Sai dai abubuwan da bamu cika noma ba yanda gaskiya ana kyau da dalilan ba su yi za su kama kamar liɗi da sauransu gaskiya ba su yi a nan karamar hukumar mu. Amma idan aka kama shinkafa wake waken suya waye dawa gujiya duk gaskiya gida don muna noma su sosai da sosai. Da yake ma munan gaskiya mafi akasari zan ce mu a nan karamar hukumar mai yama gaskiya garin mu mafi akasari gaskiya ga noman gyaɗa yake. Nan zamu mu naɗe ta bar shirin. Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. a gai da Nasiru. Yanzu kuma lokaci da Babangida Jibrin zai kama na sharhin jaridan Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da vangard daya daga cikin manyan labaran jaridar vangard na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya gana da 'yan najeriya da ke zaune a kasar rwanda a ziyarar da ya kai birnin kigali domin taron kungiyar commonwealth na renon ingila shugaban buhari ya bayyana cewa najeriya na matukar alfahari da 'ya'yanta da ke zaune a kasashen waje wayanda suke gudanar da ayyuka na a zo a gani don haka ya kira gare su da ci gaba da dagewa wajen yada manufofi na kwarai na najeriya a kasashen ketare tuni dai shugaba buhari ya dawo najeriya sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo jaridar dai na cewa yanzu haka hukumar zaɓe ta kasa ta bayyana cewa ba za ta rufe rajistan masu zaɓe a ranar talatin ga wannan wata da muke ciki ba kamar yadda ta yi alkawari tun farko shugaban hukumar zaben farfesa mahmud yakubu ya bayyana cewa yanzu haka akwai umarni na kotun tarayya da ke abuja na hana hukumar kawo karshen sake rajistan masu zabe ranar talatin ga wannan wata da muke ciki sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa hukumar zaɓe a najeriya ta fitar da jadawalin sunayen 'yan takarar majalisar dattijai na ƙasa to sai dai kuma a cewar jaridar the punch hukumar zaben bata sanya sunan shugaban majalisar dattijan najeriya dr ahmed lawal da kuma takwaransa na jihar akwa ibom wato tsohon ministan yankin naija delta sanata gosling afabio ba cikin jerin sunayen 'yan takarar na zaben majalisar dattijai haka shi ma alhaji bashir macina da ke kalubalantar shugaban majalisar dattijai yi a wannan takara kuma zaben bata sanya sunansa a cikin jerin sunayen 'yan takara daga jihar ta yobe ba sunayen tsohon gwamnan jihar yobe sanata ibrahim gaidan da kuma muhammad bomai su ne kadai 'yan takara guda biyu da kuma zaben ta fitar daga jihar yobe jam'iyyar apc da tuni ta bayyana dr amin a matsayin dan takaranta na wannan mukami na majalisar dattijai sabanin ikirarin da bashir macina ke yi cewa shi ya lashe wancan zaɓe na fidda gwani sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka gwamnatin jihar zamfara ta ba da umarni ga al'ummar da ke zaune a yankunan da rashin tsaro ya yi kamari da su fara samo makamai domin kare kansu wata sanarwa da kwamishinan yada labarai a jihar zamfara ibrahim dosara ya sanya hannu ya ce gwamnati ta amince al'ummar jihar da su mallaki bindigogi domin kare kansu amma tare da bin hanyoyin da ya kamata na amincewar kwamishinan 'yan sanda a jihar domin ba da lasisin mallakan makaman haka kuma gwamnati ta amince da sake daukan wasu 'yan sa kai guda 200 lamarin da zai kai ga 'yan sa kai 500 kenan a kowace masarauta daga cikin masarautu goma sha tara da ake da su a jihar ta zamfara sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin manyan labaran na cewa tsohon babban hafsan sojin kasar najeriya janar kurburatai ya musanta rahotannin da aka bayar a jaridun najeriya cewa hukumar icpc ta gudanar da bincike a gidansa tare da gano tilin kuɗi da kuma wasu kayayyaki na alfarma babin ya shafin murya amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibrin da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici wasu majiyoyin 'yan sanda sun faɗa cewa jami'an 'yan sanda biyu sun mutu ya kuma ya ji rauni a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da ke arewa maso yammacin ƙasar benin jiya lahadi a wasu jerin munanan har-har da 'yan bindiga suka kai a yankin da rikicin 'yan bindiga ya shafa a ƙasashe makwabtan ƙasar burkina faso da niger wani jami'in ɗan sanda da ya nema a sake sunansa ya ce wasu da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka zo ofishin 'yan sanda na dasari da misalin karfe biyu na safe inda suka buɗe wuta suka kashe jami'ai biyu kafin daga bisani a kore su 'yan sandan afirka ta gudu na gudanar da bincike kan mutuwar akalla mutane ashirin a wani gidan rawa da ke garin east london sai dai ba a san abin da ya yi sanadiyar mutuwar mutanen a safiyar jiya lahadi ba rahotanni sun bayyana cewa matasan na halartar liyafa ne domin murna kammala jarabawan makaranta ta ƙarshen hunturu jaridar daily dispatch ta ƙasar ta rawaito cewa gawarkin mutanen suna warwatsa kan tebura da kujeru ba tare da an samu alamun raunuka ba Ƙasar Rasha ta kaddamar da sabbin har-hare na makami mai linzami jiya Lahadi kan manyan birane biyu na Ukraine babban birnin kasar cape da kharkiv a daidai lokacin da shugabannin kungiyar kasashe bakwai daga manyan kasashen duniya masu bin tafarkin demokuraɗiyya suka gudanar da tattaunawa a barbarian alps don kayyade sabbin hanyoyi da za a mayar da moscow saniyar ware shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya sun gane a barbarian alps na kasar jamus jiya lahadi inda suke neman nuna haɗin kai kan mamayar da shugaban ƙasar rasha Vladimir Putin ya yi a Ukraine yayin da suke tattauna hanyoyin yadda za a rage tasirin yakin kan hauhawar farashin abinci da makamashi a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban gwamnatin James Olaf Scholz sun gana gabanin tattaunawar a hukumance da ta hada da shugabannin kasashen Birtaniya da Faransa da Kanada da Italiya da Japan da kuma tarayyar Turai. Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na hanzi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma isa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ta na gabatarwa sai Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya haɗa mu. Salamu alaikum.